Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu sun gabatar da labarai. Masu sauraro Usmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis goma ga watan Disambar na da ashirin. A cikin shirin za ku shi bayanin ɗan takarar zaben shugabancin ƙasa na jam'iyyar PNPD. Yau goma ga watan Desambar na 2020 cikar shekaru 72 kenan da bayyana sanarwar 'yancin bil'adama a duniya. Hukumar kare hakkin bil'adama ta Nijar ta shirya wata muhawarar bayanar jama'a. A rahoton musamman za mu shi bayani kan bambancin dangantakar soyayya da aure tsakanin sauran jihohin ƙasar Nijar da kuma Yamai babban birni. dangane da zaɓuɓɓuka na 2020-2021 studio kalangu na ba da magana ga 'yan takara daban-daban na shugabancin ƙasa domin su gabatar da tsare-tsarensu a yau mun karbi ɗan takarar intinikar alasan shugaban jam'iyyar pnpd akal ƙasa malam intinikar alasan me yasa kuka shiga takara A yayin kirkirar wannan jam'iyyar tamu mun ɗauki alkawari gaban Allah gaban magoya bayanmu na cewa za mu shiga takara a dukkan zaɓuɓɓuka. Wane ne mahimman shika-shikan tsarin siyasar taku? Lux numero Ginshiki na farko bisa shari'a ne za mu tabbatar da shari'a mai 'yancin kanta. Dangance da matsalolin tsaro mun ɗauki alkawari da zarar muka zo a mulki za mu nemi duka sojojin ƙasashen waje da suke girke a cikin ƙasarmu ba bisa kan ƙa'ida ba da su fice. Sannan kuma ko ina za ku ga ƙanana yara almajirai suna yawon rariya bisa wannan batu mun ɗauki alkawari idan muka zo bisa mulki za mu buɗe gidaje ga waɗannan almajirai a dukan faɗin ƙasa ƙasar nan da kuma malamansu za mu ba su aiki na gwamnati. A cikin dukan garuruwan Nijar za mu yi matattarar ruwa idan aka yi noma za mu saye shi ga baki ɗaya. Abin da ya shafi abincin dabbobi za mu sayi abinci ne a wajen manoma don mu ba da shi kyauta ga makiyaya. Alimentation de bétail, on va l'acheter auprès de ces agriculteurs pour les donner gratuitement aux élèves. Yaya za ku zartar da wannan tsarin? Za mu kekere wani kwamitin biya sau da kafa a baiwa dukkan 'yan Nijar damar fallasawa. Duka wanda ya fallasa wani al'amari zai samu tukunci. Me ya bambanta ku da sauran 'yan takarar? La participation. Zuba kudaden ajiye takara mun tattara su ne daga magoya bayan mu. Dala biyar, dala ashirin, shika guda har muka tattara miliyan ashirin da biyar. Akwai wanda ya sayar da akuyarsa ko kuma raƙuminsa. Duka wannan ƙoƙarin magoya bayan bayanmu ne suka yi cikaro-cikaro don mu shiga wannan takarar shugabancin ƙasa. Ni ɗan jarida ne kuma an sha saurare na da kuma kulle ni. Don haka dangance da 'yancin 'yan jarida mun ɗauki alkawari idan muka zo mulki ba wani ɗan jarida da za a Une au ne sera arrêté. Muna buƙatar ku taimaka don a samu yin zaɓe mai cike da adalci a ƙasar nan saboda muna cikin jajibirin zaɓuɓɓuka. Hukumar sadarwa CAC ta shirya wani taron bayar da horo yau domin shugabannin kafin yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu. Makasudin horon shine faɗakar da su a game da yin adalci wajen baiwa 'yan takarar zaɓuɓɓuka damar yin magana a kafin yada labarai da kuma bambancin ra'ayi a lokacin zaɓe. shugaban hukumar csa dr sani kabir ya muna karin bayani lokacin zaɓe 'yan siyasa da yawa ke kwamfala kinan dole sai an tace ra'ayoyin farti gaba ɗaya a ba kowane dama ya ba da ra'ayin shi bisa cikin jaridu yaya ne kamata a yi ya ne bai kamata a bambanta eh, ra'ayoyi duk ɗan takara ya kamata a ba shi dama ya yi magana duk farti ya kamata a ba shi dama shi ma ba da ra'ayin shi don shi ne wanga harin tun tunda ayar doka ta kayyade yadda ya kamata a tantanta shi yanzu cikin lokacin siyasa ne ya kamata kowanne dan siyasa ko party politic a bashi dama ya bada ra'ayin shi ba bisa kowace jarida ba don ya bada ra'ayin shi kuma ya samu dama kai labarin shi ko program ɗin shi wajen masu saurare ko masu karanta jarida. Tawagar ma'aikatar mai sasantawa na jamhuriya ta gudanar da rangadi a jihar Maradi. makasudin wannan zagaye shine kaiwar mata su gane mahimmancin zaɓe a niger domin su shiga lamarin sosai shugaban tawagar kuma mashawarci na musamman na mai sassantawa na jamhuriyar dr honto abdullahi ya yi wa muhammad mamman ƙarin bayani Mata sun fi rubuta sunayensu a bisa girgam ɗin zaɓe a cewar hukumar zaɓe Seni. Kenan a cikin wannan tafiyar mata suna sahun gaba da ya dace su kasance a cikin siyasa. Kenan yana da muhimmanci ga mai shiga tsakani na gwamnati ya ƙarfafa wa mata gwiwa su shiga harkokin zaɓuɓɓuka. Idan ba mata ba ci gaba. A wajen taro an yi muhawarori masu muhimmanci bisa jagorancin mata. Matan maraɗi sun ba da ƙoƙarinsu har ma sun tsara waɗansu buƙatoci waye da kawunan maza su ma saboda su gane da mata da maza ne suke haɗa kai tare don jagoranci na gari a cikin ƙasar nan. Waye da kawun da muke zai ci gaba don ganin cewa mata sun shiga siyasa a zaɓe su a yankunan su da ma ƙasa gabaki ɗaya. A sakamakon zamanta na ran takwas ga watan Desamba na 2020 a Yamai, kotun tsarin mulki ta yi watsi da karar Abdulkadir Umaru Alfa dan takarar shugabancin ƙasa na 2020-2021 a Nijar. Ya kai karar ne a kotun koli a ran biyu ga watan Desamba da ya gabata domin ta yanke hukunci akan abin da ya kira yanayi na boge na takardar wato aihuwar da aka yi amfani da ita wajen yin takardar ɗan ƙasa ga Bazin Muhammad wanda shi ma ɗan takara ne na shugabancin ƙasa. Yau goma ga watan Disambar duniya na tunawa da cikar shekaru 72 da bayyana sanarwa a game da 'yancin bil'adama. Taken bana shine 'yancin ɗan adam a duniya da ƙalubalen da cutar corona ta zo da su. A wani mataki na gudanar da shirgullan wannan rana hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa tare da haɗin gwiwar babbar hukumar kula da hakkin bil'adama ta shirya wani taron muhawara Ibrahim Abdu Tikire shine ne wato shugaban sashen sadarwa na hukumar CNDH ya kuma yi karin bayani. Sallar zagaye na 72 na ranar sanarwar duniya ga batun 'yancin bil'adama mun ɗau matakan gudanar da taron tattaunawa a kan wani jigo na lokaci cewa da DVDH da kalubalen da alubar coronavirus ta haddasa don mu ɗuma bisa dukkan sakamakon da coronavirus ta haddasa kan mutuntarwar yancin dan adam a cikin wasu sassan duniya a ƙasar niger ina jin dai kun dai saurari bayanan da aka yi da dama da suka wakana game da mutuntawar yancin dan adam a wannan lokacin dangance da zuwa da komowa yancin gudanar da zanga-zanga kai yanci da dama dai sun fuskanci tangarda wato don dai mu maganta kan dukan wa'annan al'amuran ne muka zo nan don canza yayu da ɗaliban jami'a wanda ke sashen karatun kimiyya kan kan shari'a yanci da siyasa da ke nan jami'ar abdulmumin jofo ta yame ma'aikatar 'yan sanda a zandar a jiya ta bankaɗo tare da gabatar da wani gungun barayi tare da halartar sakatare janar da ma'aikatar gwamnan jiha gungun na mutane takwas ya hada da kanikawa in ji kwamisar yakuba ide shugaban ma'aikatar 'yan sanda ta zandar mutane ne waɗanda suke sata cikin waɗannan an kama mutum biyar da barayi akwai uku su sayan kayan satan suke wani gida ne gare su da adda can kanya wurin hilin su kuwa gidan nan sai a zo a liƙe shi da kwado ta baya su barayin in suka sata su zo da kayan satan sai su dire su shiga daga cikin gidan shi kuma mai gidan sai ya zo da asuba wata ran yana kwana a wuri in ya zo ya iska akwai barayi sun kawo kaya sai ya ɗauki abin da yake so waɗanda baya so sai ya ce musu shi baya sai in ya saya shi ma wata ran wayansu mutane ne yake sai shi shidda ne aka samu cikin wannan casket da generator group electrogen wanda nace muku sun dauka a masallaci da kaya na shago gani nan wurin akwai kayan da suke aiki da su wani adda wayansu karahuna wayanda suke fasa shaguna da su mai tafiyar nan domin wato zaman lafiya ya kusanci birnin difa inda aka tsara gudanar da sallar karba-karba ta ranar 18 ga watan desambar na wannan shekara ta ashirin sai da duk da yake an ɗage shirgullan sallar difa ingala har zuwa wani lokaci wani wato hamani isaka da ya tashi daga yamai a ranar 23 ga watan oktobar da ya gabata na ci gaba da tafiyarsa inda yake sa ran isa garin difa a ran 16 ga watan desambar wato na nan da sati ɗaya kenan likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya ba na ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata da aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Wani rahoton asusun kula da ƙananan yara UNICEF uh, na 2016 ya bayyana cewa Nijar ita ce ƙasa da aka fi yawan aurar da ƙananan yara a duniya. abin takaici kashi 75 cikin 100 na 'yan mata suna yin aure kafin su cika shekaru 18 a duniyar kashi 28 cikin 100 daga cikinsu suna kasancewa a gidajen mazajensu kafin su kai shekaru 16 wannan al'ada ta fi wakana a iyalai masu karamin karfi na al'ummomin karkara waɗanda ba su sami ilimi ba sosai sai dai a yamai 'yan makaranta da dama suna rayuwa ta soyayya wato ko da amincewa ko da rashin amincewar iyayensu abinda ake kira soyayyar 'yan makaranta ga fasarar rahoton habibu garba muna a makarantar cs kwara kano nor a nan yamai. Lokaci ne na ɗan fitowa shan iska a ɗalibai sun warwatsu a cikin farfajiyar makarantar. A ƙarƙashin bishiyar mangoro shafa'atu matashiya 'yar shekaru goma sha biyar tare da ƙawayenta suna zantawa a kan samarinsu. Shafa'atu ta bayyana wa samarinta ƙwarewarta da kuma abin da take hange a kan soyayyarta duka da yake ta ta bayyana sunansa. Mazan yau ba ka iya musu ko ba ka son su sai su nace su yi ta binka. Ganin ce wani yarinya ce kuma ina da karamcin shekaru. Ina san kim ba na iya shaida ma uwayena tunda ba da tabbat kan samarin da gaske ke ko ko dan yaudara ne. in na samu miji na gari zan rike shi kuma in ci gaba da karatuna zan gabatar da shi ga mahaifana amma sai bayan na kai shekaru goma sha takwas E ba shakka aure shine gurin kowane matashi samari da 'yan mata don haka ne Khadija ta sanar wayarta soyayyarta da Muhammad makwabcinsu na unguwa. Khadija ta bayyana tarihin rayuwarta ta soyayya. Ina da samari tun ina da shekaru goma sha biyar a lokacin ina sakandare aji na uku. Bayan mun ga juna sai turo min abokan shi. su sanar da ni da soyayyar shi da farko ba na mishi magana sai daga baya sannu sannu son shi su mu shiga ta muna hira kai a kai na shaida ma yayata bata hana ni ba amma ta ba ni shawarar cewa kada in yi soyayyar boye muna shiri ni da samari na amma dan lokaci muna dan hada Hafsatu yar Khadija domin bai wa 'yar autarsu damar sanin rayuwar soyayya ta ba ta damar hira da samari amma ba maganar nisanta da gida. Ta isa yin soyayya da samari ba na iya hana ta, amma sai dai a gaban idona. Ba zan ba da ta aure ba sai shekarun ta sun kai. Kun ga na kare ta kenan daga matsalolin da auren dole ke iya haifarwa. Zan shirya bikin auren ta in ta kai shekaru goma sha takwas. In na yi garajin hana ta yin samari, tana iya ta kauce hanya, dai abin da ba a so. A cewar masu biya sau da kafa kan rayuwar yau da kullum, al'amari ne da ya mamaye manyan birane, lamari ne da yakan iya kai ga auren wuri kai har ma da auren doli. Marla masu ƙarshen shirin kinan na yau a huta lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.